Wasikar Tewu ta fara da faɗin bayan gaisuwa da fatan alheri. Ya muka ji da wannan yanayi na sanyi da ya tinkaro mu, muna addu'ar Allah ya ba mu ladan ibadar da za mu yi a irin wannan lokaci na sanyi amin. Mala ya ce duk da cewar zan sauya salo domin yabawa abubuwan da na gani a wasu yankunan ƙananan hukumomi guda biyu da na ziyarta a makon nan. Bisa namijin ƙoƙarin da aka ce su ne don sauƙe nauyin shugabanci da kuma amanar da aka basu. ko da yake ban cika yabo ba musamman ga shugaba don ya sauke nauyin shugabancin da ya nema a bashi sai dai na lura yaban zai sa waɗanda ba sa kataɓi su farka zai kuma ƙara wa masu yi ƙaimi domin ci gaba da ayyukan raya ƙasa da suke hakanan kuma zan so na ba ku labarin wani abu da ya faru da wani amini na adab da bakin kasuwa in hali ya yi Mala ya ce da farko dai na shiga cikin sakatariyar karamar hukumar wannan alkarya kuma na yi shigar ɓaddaba mita yadda ba za a gane ni ba domin gani da kuma jin irin abubuwan da suke wakana a wannan yanki. Amma da shiga ta sai na iske shugaban karamar hukumar tare da wasu manyan jami'ansa suna ganawa. Da na matsa kusan Mala ya ce sai na fahimci aishe lissafi da ƙididdigar kuɗin shiga suke. Ina gefe sai na ga ya ɗauko kalkuleta yana lissafa kuɗaɗen da aka ce an tara a cikin makon. kuma abin ban sha'awar ma shine ina ji yana ba da umarnin cewar duk mako a tabbatar da an kai kudin nan banki an kawo masa takardar shaidar domin ya gani duk kuma da cewar na ji wasu suna gungunin an hana su rawar gaban hantsi amma kuma wasu suna yabawa da cewar hakan zai taimaka wajen ganin cewar karamar hukumar ta fara sallah da alolarta Mala ya ce a ranar ne kuma na ziyarci wata karamar hukumar a gabas da wannan alkarya wato karamar hukumar guri nan kuma na iske shugaban karamar hukumar yana ofis har bayan magariba tare da ma'aikata da na tambaya sai aka ce ai baya barin ofis kullum sai bayan sallar isha yana sauraron koke-koken jama'arsa na kuma shiga wasu ƙauyuka na ga ana masallatan juma'a da asibitoci a cikin gari kuma ana gina wata katafariyar fadar hakimi malla ya ce a can guri din na ji wasu suna yaba wa shugaban nasa akan yadda yake ayyuka ba ji ba gani tun daga gina asibitoci da makarantun islamiyya da masallatai da rumfunan kasuwa daga gefe guda na yana cewa ai kuɗin shiga da ake tarawa a yankin shi ma ya riɓanya na da har ma ya bada umarni a rika zuba su a banki kuma sai ya ji alad a kowane mako Jin irin waɗannan abubuwan alkhairi da waɗannan shugabannin ƙananan hukumomi biyu suke ya sanya na ce a wannan mako zan rubuta wasiƙa domin na jinjina musu da kuma fatan za su ɗore akan hakan don gudun kada ku ji wani bambara kwai wai namiji da suna hajara kun san idan aka san hakan na gani a waɗannan yankuna tabbas babu abin da zai hana na faɗa domin kuwa ba ni da wata alaƙa ta kusa ko ta nesa da waɗannan shugabanni illa kawai ganin ƙwazansu ne burge ni domin na ƙara musu ƙarfin gwiwa amma fa wani hanzari ba gudu ba akwai wani shugaba shi ma na samu labarin baya zama a ofis hatta taro da kansuloli ma baya yi a karamar hukumar tasa kullum sai ya ce ya tafi babban birnin jihar to kuwa la shakka idan bai gyara ba zan rubuto muku sunansa da karamar hukumar tasa domin a yi dube mala ya kara da cewa zan aika wa gwamna wasiƙa na sanar da shi kwazon waɗannan shugabanni biyu da kuma zungurediyar wasiƙar ƙorafina akan wancan shanshani mai ƙafar yawo Ganin yadda a kullum gwamnatoci suke fama da karancin kuɗi gashi kuma kuɗin da ake rabawa daga kasan arzikin ƙasa na wata-wata abin yana zama ta ci ba ta ci ba sai raguwa yake kamar ruwan aski. Wani ɓangaren kuma suna mana kallanci ma zaune, kaga ashe idan da gwamnatocinmu na arewa daga ƙasa zuwa sama za su mai da hankalin samun kuɗin shiga zai taimaka ainihin wajen rage musu irin waccan matsalar. malam ya ce waɗannan shugabanni na guri da na wannan alƙarya sun dage a kan kuɗaɗen shiga kuma na yi mamaki irin abin da suke tarawa a duk sati. Wani abin da ya ɗaure min kai shine wai shi me yasa a da ba a tara irin waɗannan maƙudan kuɗaɗen shigar a baya ba? Shin su wane ne suke da alhakin karɓa da kuma sanya ido ga kuɗaɗen shigar a wancan lokaci? Malam ya ce zan nemi amsoshin waɗannan tambayoyi a wajen ku masu sauraro kafin na sake komawa don jin irin matakan da su shugabannin nan suke ɗauka na hana zirarewar kuɗaɗen shigar da suke tarawa. A nan man huda huda nake ce da ku na barku lafiya.